ba bacci ba suka fiya mutane ba sa bacci yanzu Ku ba kwa bacci dama lekowa ne inga duk wanda bai magana ba idona idan shi sai na <laughs> ba zan faɗa abin da zan yi ba gwara ma ku rika gudu to ina muku fatan alkhairi ina gaida kowa da kowa kan <laughs> a san na kasa ƙarasa magana to on the way or London. I'm in London, London. Um, gaskiya ba na bacci ni ma. jama'a duniya ta canza ba a bacci da daddare. Amma dai ni fa kar ku biye nin gaya muku, ku ce wai na zo, sai da na gama bautawa Allah. na roƙe shi abin da nake so tukunna na zo na gaishe ku kar ku ce za ku yi ta ɗaukan waya ba za ku yi sallah ba ba za ku yi ai ba sai fadalla ba ku yi na fula raka'a biyu raka'a biyu kacal ku gaya Allah da abin da kuke so wallahi ba wanda ya isa ta kaka da abin da ka roƙa Allah zai baka kar ku ga ina ta da shirme ku ce wai a'a duk wanda ya biya man fawo wayo nake wa kowa hmm. sai na gama abu very important zo yi shirme na na san me nake so ba zan iya karanta rubutu ba ne ba na karantawa ban iya ba so da haka masu korafi kan ma ku fara yi don ban iya karatu ba in gaya muku ku gano a london ba ne ko kun gane ai zan saka wani bidiyo da na yi irin ɗazin nan na yi shi saura in ji kunci wani abu a bidiyon ma haka na ci saboda akwai 'ya'yan korafi wanda za ka ga suna maka comment ba kaiwa gindi. su ta iya yi suna gaya mutum magana ko a jikina ba ya damuna so barkanmu da dare <laughs> na zo na gaishe ku ga wanda suke gani na a fili da na ɓoye ina kuwa fata alkari da wanda suke gani na a online da wanda suke gani na a fim da wanda suke gani na a zahiri kai da dai kowa da kowa da ina kowa fatan alkhairi da masoyana kai har ma da makiyan na dan akwai su masu kamin ko da ke yawanci fa followers ɗinka wallahi yawanci wasu ba dan Allah suke bin ka ba dan su ta leƙen asirin ka ne to ba abin da za ku gani sai alkhairi ina kowa kwa fatan alkhairi makiyana ma ina son su duk da dai ba sa so na Allah ya bar su da ransu su ta ganin abin da ba sa so na san suna kallo na don naga sun yi joinin ina amma ba su yi magana ba duk da da an ce duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake kar wasu su tsargu na san da wanda nake kuma an leko na an koma an ki a magana kuma muna ganewa so allah ya bar su da lafiyansu su yi ta ganin abin da ba sa so su maƙiyan nawa na kuma allah ya biya musu suma ma su su ma allah ya ba su tsawon rai su ci gaba da yawa tima makamashi jakadiyar fkd addu'a so kun ji ni ina mura wallahi mura nake a taimaka a bani maganin mura ko kuma amin addu'a allah ya bani lafiya 'yar muryan nan da ake ji da shi shi ya dashi sha ruwan zafi kakku damu murata na kwana biyu uku ne ya tafi kai wuni ɗaya ma kan makiya su ji daɗi su ce muryan ta ma ya makale to ko a makale murya ta daɗi gare shi <laughs> na san fa a wannan live bidiyon da nake ko na ba wasu haushi <laughs> ina ba wasu kuma dariya ina ba wasu mamaki ina faranta wasu ina bakanta wasu <laughs> haka dawa duniyar ta haka Allah ya yi wani ya ji daɗi wani ya ji haushi kamar yadda dai duniyar take yau wani yana farin ciki yau wani yana baƙin ciki duk rana idan gari ya waye koyaushe wasu suna kukan jin daɗi wasu suna kukan an musu mutuwa wasu na aure wasu an sake su wasu suna gadon asibiti wasu kuma bala'i ya same su wasu kidnappers sun ɗauke su wasu sun sake su allah ya mana tsari da su allah ya mana tsari da dan mugayen mugayen mugaggu allah Allah idan mun fito Allah ka sa saɓani tsakaninmu da su Allah idan mun fito su ka su fito Allah in ji wani malami ya ce Allah kana gani <laughs> idan muka fito za mu da ku in suka mu. Allah wannan kiba ta mu da <laughs> ba wai <laughs> ganin addu'an da ya ba da dariya kuma ya ba da ma'ana irin wannan na malamin ba ya ce Allah Allah ka sa eh, saɓani tsakanin mu da su mun fito ka su fito Allah ɗan sun yi can mu mu yi can awo <laughs> a la illallah gaskiya ko gaskiya ko ba fa da ku nake ba akwai wacce nake da su wallahi sun sa kansu a wahala in dai ni taimaka ne wallahi za ku yi gum da takaici ni in na gane mutum baya so na ni kuma na dinga mishi abin da zai ba shi haushi wallahi ni kuma ko a jikina ni so nake mako makiyana sai ta min hassada ina ci gaba wallahi ga wani yana ta kuka da waiwai dinnan ni me ma'anan waiwai dinnan ne wani kuma ya sa jan ido hat eto eh wannan na san soyayya ce na gode wani kuma ya yi dariya har da hawaye ga wani ma ya yi dariya da hawaye kan gwaigwai sun fi miliyan goma mace ce ko namiji ne ban sani bai sako su ga wani kuma ya sa hat hat wannan na san love ne to ga wani kuma a'a maiduguri ya tashi fa bakin ciki kenan kai jama'a to allah ya shirya ku gani kuma gwalo wallahi musu gwalo abdul ne kowa abdul sunanka ko hmm, ya zan yi ya zan dole in ji daɗin ta. Hmm. yau in mu ne gobe ba mu bane yanzu mu ne an ba mu bane allah ya ƙara annabi daraja mu dai ga mana zan sako muku wani bidiyo wallahi dan Allah ku ci dariyan ku masu magana su magana ni kwana biyu ma ba a yi magana a kaina ba ba na jin daɗi zan sako shi saura in ji an ce wani abu to aniyar moɗa ta biranda arewa dan gidanku wannan kansil kansil ɗin fa ka je dan kanka halinka na gari ya bi ka ba ma yawan mutum fatan shari'a ka ya dame ni bari a sabtin ɗin shi ko shi ne oho I love you, love you too, darling. Arewa ka je kanka hanyar ka ta ka. Amma duk wanda na gani a kashi ya zanyi. cikin kore sha guje duk inda na ga duhu cancel ɗin kala remove tafi ka ban guri ba na ganin ka duk wanda ya kashe wuta to ba zan korarsa zan ba wai kuma na kore shi don ba na ƙaunarsa ba ne ko ba na ƙaunarta ba ne kawai don ba na gani ne irin ba na ganin mutum ɗin nan kun gane yau ga kai wani ya kunna wuta da ban ya haka kaga ba za su kunna wuta ba kana kashewa ina korarka ko ina korai ka rufe kyamara to je ka ka bani guri so ina okay, allah sarki dawo zan karbe ka shi ana ta shirye-shirye ne za a yi hira da tima makamashi sorry kaji ya wari mm -hmm. amma duk wanda zai yi hira da cin makamashi ya sa riga ya sa riga ta to assalamu alaikum <coughs> kai ma musanna eh? mm. Allah ya ba mu lafiya to ya akai ko ne kawai na kira ne ya gaisa. To na gode Allah ya albarka. Amin amin Allah ya taimaka. ko? Yawwa. <clears throat> na gode sosai my fan. Sai waye kuma. Ga me so? Ake ga wani barin karɓe shi. Wai gashin ido ya shiga ido na idan nan na ana. Idan Allah don annabi ku yi a hankali kuna son idan nan nawa gashi kuma to bari karɓi wannan Aisha hi Aisha ha haril ɗan gayo haril ɗan gayo abbati to madalla barkarka da dare gashi yana faɗa idan nan na ido me assalamu alaikum 'yan mata Ya kike anti Tima? Ya kalau ya gida ya gari. Lafiya lau ya wajen ku. Alhamdulillah lafiya lau. Masha Allah. Gaskiya yau kin bala'in burge masha Allah. To na gode da kyau. Mm-hmm. Na ji daɗi. <laughs> Ba kuma. yawwa yes mm, mm. ba ido na haka yake ba ku na je na sa yan mata kuna galau mm, na ya gari ya kasuwa Alhamdulillah ya kuke. Alhamdulillah ya haƙuri da jama'a. Alhamdulillah muna fama da su. Wani wannan abun hannu ne na gani kina tallar shi. To na eh. ji wajen kin ce wajen dubu biyar kuma ne naga kamar duwatsu ne amma sai kike cewa to sauran bayani dai sai an zo an same ki. Shine nake so in san sirrin shi dan Allah. Ki gaya mana amfanin shi dan na san da normal dai wannan stone ne ba zai kai a ce dubu biyar ba maybe yana da wani amfani shi yasa ya kai haka a akwai amfani sosai yanzu ma ya ƙare ne sai an kawo zan ci gaba da tallansa so ba sai an siya nake bayaninsa to mu yanzu mu da muke nesa ya zami matso ke mana bayanin sa gara dai ki mana miji ai ba zai yi sa a sauka kawo mana duk inda kuke on kuka siya tun da akwai namban wayan mu a wajen za a muku bayani a whatsapp saboda ai sirri ne jigida fa akwai jigida jigida akwai na kafa duka akwai to babu dama insha Allah rabbi zan turo a karɓa mani da jigida da shi wannan abin hannu. to baka san baki gaya mana ba da kin gaya mana ai sai mu ji karfin siya <laughs> Ya sai a faɗa muku da amfani. Zan yi sallah. Eh, to shi ke. To shi kira. in sha Allah rabu za mu turo a siya mai. Na gode sosai. Yawa tun kwana lafiya. Ki mata bye anti Tima. Bye anti Tima. <laughs> Bye bye. <laughs> Allah sarki na ji daɗin hira da matan nan da yatta. Kai, Allah ne mutane, na gode wa Allah. Ina jin daɗin hira da masoya na wallahi tallahi. Har da baby ta ce, bye bye, anti ma!" Momi Tima dai za ki ce. Na ji daɗi sosai. Um, um. Hello. Hello. học Xin mời. Hello. Hello. Open note. Open note. Yauza. Open note. Open note. Cô bà, dạ. cô bà. Chokana la, chokana la. Lafiya da kin san dakin rồi. ok to ya kyau a'a ya ma gudu to ai kenan to ai kenan amma fa na fara jin bacci jama'a oh. hmm? Hmm? Hello? Salamu alaikum. Wa alaiki salam, an tuti mai nayi ne. Na gida ya. Hello? Hello, hello. Lafiya lafiya. Alhamdulillah ya kasuwa. Alhamdulillah mun gode Allah. To masha Allah, ina so in tambaye ki ne, kina siyar da kayan yara irin wanda ake zaki ga na maza ne amma fesin kaf kamar irin wanda ke sa dinnan amma na mazan su okay akwai ko na yan mata haka kanana, irin wanda kike sa amma na yara ƙanana okay sai dai a sa ai order ka muku na manya ne yanzu haka akwai a kasa Number ki da ke jikin Instagram ɗinki da ita mutum zai ɗauka miki magana? Eh, ai magana da ita. Da ita muke amsa ganganun jama'a. kike so in tura miki hoton yaran sai kiga girman su sai ki siya mu. irin ba matsala ai ki tana na'am ina jid ma ina jidda ne jidda amma wata na Kano zan aiko ta an samu shikenan ba kin gani nan a duk da nake zaune gidan Larabawa nake miki magana eh. Hamudi wannan katon yaron dan Balarawan ne <laughs> Hamudi شوفي أختي أنا Hamudi. <laughs> Hamudi. <laughs> wani na cika surutu wai girgir girgir <laughs> to ya yi kyau nan ba tana wasa ba. na nan ba tana wasa ba muna wasa da ita okay mm. insha Allah zan gura miki yaran in kika gani sai siya mun sai aiko kanwata office eh, ɗayan shagon ki ta ba damuwa na gode sosai Ba ta ba da sa'a to na ganki kuma post ko yanzu to kina ba kina kina kin wuce kin ce on me ma kika ce ko wani on Allah Allah yanzu kuma na da Anyola <laughs> da da walan da numa ne on yola ne to Allah ya sa a dawo lafiya Allah ya tsare amin na hello hello ya kace a onyola ne wannan ba Allah da ke ba see okay ayya light light send request sorry waiting for Sha'ib. Wonderful. Wai. Allah mun gode ma. Eh, wa alaikum salam. A cikin mai ina yi ne. Lafiya lauya kike. Na gajiya lafiya lauya kasuwa. Alhamdulillahi. Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a. Amin ya Allah. Allah ya yi jagora. Ina burge ni sosai Allah ya kare sharrin mutum da na aja Allah ya ƙara ɗaukaka. Allah ya tsare gaban ki da bayan bayanki. Ya Allah ya gode. To na gode ne ma thank you. Ah, you're welcome. Okay, bye bye. Bye bye. Oh, I'm really appreciate. Na jin daɗin addu'an masoya na wallahi. Allah ya bar ƙauna ina tare da ku ɗari bisa ɗari. Har ga Allah zuciyanta na burge ta. To na gode sosai. To ga wani ma bari a karɓe ka. Alo. Alo. Lafiya lau. Amina lafiya. Lafiya alhamdulillah. Kuna lafiya? Lafiya ya gari. Na lafiya lau gari. Mun gode Allah. Daga ina? Na? Abidjan. Daga Nijar? Abidjan. Abishar. Cote d'Ivoire. Ka buɗe bakinka ba na jinka. Daga kwaddi ba. Ok, daga kwaddi d'Ivoire. Mm. Allah sarki to ina ta ya mutanen Cote d'Ivoire. Hello? Muryar ba ta fita a haya ma gudu. Ayya, to na gode mutanen Cote d'Ivoire. Allah ya bar kauna da zumunci. yana gaida kowa da kowa hafsi baki kwata fikin kwanta ba kenan lalle hafsi ta gudu baki ta fikin kwanta ba kenan tsindim na ganta live dina ta bayyana na fara jin bacci yanzu kuma wasu in na ce zan tafi su ce ba sa so na tafi Allo, ‘yan Cote ne suka dawo. Cote Da gaske ba ma so ki tafi, anti. kuwa gashi kuma ina jin bacci. Allo? Kin san ko me yasa ba ma so ki tafi? A'a. Kina son lamarin mutane don shi. Eh wallahi ai mutane abin so ne. Wallahi. Wallahi kuwa. Mu ma dan shi lamarin ke birge mu. To ina godiya sosai. Me za ku kawo Cote d'Ivoire nan? Ha? Me za ku kawo a Cote d'Ivoire? Mira ne kike so, anti. Kuna da agwaluma? <laughs> Eh. <laughs> Eh, to shi kenan a kawun agwaluma an shigo Najeriya. Ta ba matsala insha Allah. To na gode sosai. A gode antina. Yawwa sai da safe. Allah ya bar zumunci. Amin ya Allah na gode. Ayya. buwa Allah ya kare mana ku a duk inda kuke. Fansina suna buwa. kai kan in fara muku gengedi fa bacci ya zo billahi shaitanir rajim hmm. Fatima Isa Salamu alaikum Hello Hello Hello Ina ji ba na gani ina ji gashi dai ina ji amma kuma ba na gani la ya ma yanke ta ta sake bara karɓe ki network ne. Eh, da Allah jama'a ku yi haƙuri zan je in kwanta kar in cinye kunna ta buɗe baki ina hamma kun ji ku yafe ni wallahi tun nan je in kwanta amma gobe da wuri zan hau life kamar misalin karfe kai gobe ba lokaci da rana dai ina ga zan iya hawa kan na muku alkawari ban zo na cika ba sai da safe bye mu kwana lafiya ba na son in tafi barku dole ce bye bye